Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Litini 20 ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan kusan mako biyu yana Ingila inda ya jinyar kunne. hukumomi a sudan ta kudu suna zargin wani bangare na hukumomin kasa da kasa da kokarin yi wa gwamnatin ƙasar zagon kasa a iraki mutane dubu talatin ne suka fita daga birnin fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce yayin da sojojin iraki suka kutsa tsakiyar birnin suka tilasta a mayakan sa kai na asis yin baya to kanin labaran kenan to ganin shugaban najeriya ya dawo gida jiya lahadi cikin abubuwan da ake ganin ya kamata ya gaggauta mai da hankali a kansu har da batun tattalin arziki da 'yan tsagerar niger delta waɗanda ya kamata a kama lokaci a kama waɗanda ya kamata a ainihin zauna da su domin a samar da maslaha a tattauna ya kamata a zauna a yi maslaha domin tattaunawa ƙasa ta ci gaba yau kuma take ranar da majalisar duniya wato majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan matsalolin 'yan gudun hijira don haka za ku ji cewa sautari ana samun 'yan gudun hijira ne dai sakamakon rashin zaman lafiya da kan adabi wata al'umma ko kuma wancin rayuwa kuma yawancin lokaci yara da mata ne suka fi fuskantar wannan hukumar kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya inda yau za a ji ana zargin wani da yin ciki ma budurwarsa bayan ya gotar mata da hankali muna kuma tafa da shirin karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin ramadan amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma abuja bayan kusan mako biyu yana ingila inda ya jinyar kunne lafiya na kun ganni yana duba fareti shugaban na najeriya aka je na ga gungun manema labarai a tashar jiragen sama ina da karfi idan ma kana jin za ka yi kokawa ne da nito bismillah aka ji shugaban yana faɗa da harshen hausa dan shekaru 73 da uku da haihuwa shugaba buhari ya tafi ingila ne ranar 6 ga watan nan domin ya ga ƙwararrun likitoci ta fuskar jinyar kunne da hanci da kuma makogoro a zaman mataki na sanin tabbas kamar yadda hadiman shugaban kasan suka faɗa cewa wasu likitoci biyu daga gida suka ba da shawara da farko an shirya shugaban zai koma najeriya ranar alhamis da ta shige amma jinkirta komawar sai ta janyo fargaba game da lafiyarsa daidai lokacin da kasar take fama da matsalolin barazanar tsaro daga yan bindigan boko haram da kuma matsanancin tattalin arziki hukumomi a sudan ta kudu na zargin wani bangare na hukumomin kasa da kasa da kokarin yi wa gwamnatin ƙasar da ke juba babban birnin ƙasar zagon kasa ta wajen zuga kungiyoyin farar hula da ma'aikatan gwamnatin ƙasar su yi bore ministan yaɗa labaran ƙasar michael nukui wanda ya yi wannan zargi ya ce wannan wani yunkuri ne na kifar da gwamnatin ya ƙara da cewa mun san waɗanda suke yin wannan maƙarƙashiya tsakanin hukumomin ƙasa da ƙasa sai dai ya kasa bayyana waɗanda yake zargin ma'aikatan gwamnati sun fara yin wato sun fara yajin aiki domin matsa gwamnatin ƙasar lamba ta biya su haƙoƙinsu wasu daga cikin ma'aikatan suka ce ba a biya su albashi ba na tsawon wata hudu saboda haka ba su da wani zaɓi illa shiga yajin aikin ministan yaɗa labarai mukui ya musanta cewa ma'aikata suna bin gwamnati albashi na watanni a iraki mutane dubu talatin ne suka fita daga birnin fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce yayin da sojojin kasar suka kutsa tsakiyar birnin suka tilasta a mayakan sa kai na kungiyar isis zuwa arewa maso yammacin wannan birni duk da dan wato duk da dan karen zafin da na bazara da ake fuskanta wasu mutane masu yawa waɗanda suka tsere a fili haka suka kwanciya ganin sansanonin 'yan gudun hijira sun cika makil wasu sun samu mafaka a masallatai ko kuma a gine-gine da ake adana kaya ana kiyasin sama da mutane dubu sittin ne suka samu gudu daga birnin ƙungiyar agaji mai kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar norway wacce take samar da abinci da ruwan sha na kwalba ga dubban mutanen ta ce yawan mutanen da kuma rashin tsari ya hana su kaiwa ga dukkan sabbin 'yan gudun hijira da suka isa inda suke To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ya yarda da shawarar da Amurka ta bayar ta saka 'yan hamayya cikin gwamnatin Siriya, amma ya ƙi goyon bayan maganar cewa shugaba Assad ya yi murabus nan take a lokacin da aka yi wata doguwar hira da shi cikin wani shirin tashar talabijin na CNN a lokacin wani taron koli kan tattalin arziki a St. Petersburg da Rasha ranar Juma'a. Shugaba Putin ya ce hanya tabbatacciya ta ganin tsarin demokaradiyya ya kan kama asiriya ita ce ta samun sabon tsarin mulki kuma a gudanar da zaɓe a kowane mataki kamar yadda sabon tsarin mulki ya tabbatar gwamnatin shugaba obama ta ce tana son ganin shugaba assad ya yi murabus nan take amma shugaba putin ya bayyana hakan da cewa zai yi wahala a cima wannan buri ya ce ba wannan hanyar za ta kai ga kawo canji a siriya ba hakanan kuma mr putin ya yi tsokaci kan zaben shugaban amurka ya ce zai yi aiki da duk wanda amurka suka zaba amma ya sake karfafa ra'ayinsa cewa dan takarar shugaban amurka na jam'iyyar republican donald trump mutum ne mai basira dan takarar shugabancin amurkan karkashin jam'iyyar republican donald trump yana zargin cewa wasu 'yan jam'iyyar republican suna kokarin masa zagon kasa ga zamansa dan takarar jam'iyyar suna shirin yin hakan ne ko a lokacin da jam'iyyar za ta yi babban taron ta cikin watan gobe wasu wakilai da za su je wannan babban taron jam'iyyar suna son ganin an sauya dokokin taron ta yadda wakilan za su samu burin su zaɓi wani mutum daban domin kalamansa na shi donald trump sun saba matsayar jam'iyyar ta republican suka ba da misali da abubuwa da yake faɗa kan mata da musulmi da 'yan kabilar latino ko a jiya sai da shi trump ya sake cewa banda batun hana ma musulmi shiga amurka ya ce lokaci ya da ya kamata amurkan ta fara kiwo ko sa ido kan musulman da suke amurka a halin da ake ci kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da mijinta tsohon shugaban ƙasa bill clinton suna cike da murnar samun wani jika yarsu chelsea ta haifi wani ɗa namiji ranar asabar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a indonesiya sun kashe akalla mutane 35 yayin da wasu kuma 25 har yanzu ba a san inda suke ba lamarin ya auku ne a tsakiyar birnin java ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi ya shafi dubban gidaje wasu da dama na cikin ruwa masu aikin ceto suna neman waɗanda ya allah suna nan da rai a java da ke can ta kudancin ƙasar wanda shine tsibiri mafi girma kuma inda babban birnin kasar jaba yake ambaliyar ruwan da gocewar laka ba sabon abu bane a indonesia wacce take fuskantar irin waɗannan bala'o'i ƙasa ce da ke da jama'a sama da miliyan 250 jaba ne tsibiri mafi yawan jama'a a duk faɗin duniya To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a labarai, jiya lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga hutu da jinyar da ya je yi a London. To wasu masu lura da al'amuran Najeriya na ganin shugaban kasar zai tarar da giɓin wasu abubuwa masu muhimmanci da sarƙaƙiya da ke jiransa. Don haka na tambayi wani ɗan Najeriya mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna Dr. Sufiyanu Ali mai biyar da ke nan Amurka don jin kowaɗanne batutuwa ya kamata shugaba Buhari ya gaggauta ɗaukar matakai a kansu da zarar ya zauna sai ya ce. To alhamdulillah da farko zan wa Allah Ubangiji godiya da ya dawo da lafiya kuma muna fata Allah Ubangiji ya kara masa lafiya da tsawon kwana. Abu na biyu kuma abubuwan da ya kamata a ce shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai a yanzu halin da ake ciki a Najeriya. Na farko dai maganar tattalin arziki da kuma maganar harkar tsaro. Najeriya ta shiga wani irin hali wanda kuma talaka na ƙasa yana shan wahala matuƙa da gaske. to akwai buƙatar shugaba muhammadu buhari ya duba harkar tattalin arziki kwarai da gaske da kuma harkar tsaro harkar tsaron nan ina magana ne akan niger delta waɗannan masu fasa bututun mai yana da kyau kwarai da gaske gwamnatin tarayya ta ɗau mataki cikin gaggawa hmm. waɗanda ya kamata a kama shi a kama waɗanda ya kamata a ainihin zauna da su domin a samar da maslaha a tattauna ya kamata a zauna a yi maslaha don a samu ƙasa ta ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya kamata. In ka lura tattalin arzikin nan gabaki ɗaya allaka ne akan mai. Najeriya man da take haƙowa shine tattalin arzikin mu kusan kacokan ya dogara a kai. to yana da matukar mahimmanci ya kula da wannan hmm. sosai. To, Dr. Spiyan wasu za su ce ai lokacin da ita fi kasar waje ya danka ragamar mulkin wa mataimakin shi don haka nan ba abin da tsaya. Shin kana ganin akwai wasu abubuwan da watakila mataimakin nashi bai da hurumin tafi da su sai shi kansa shugaban ƙasar. Kwarai ku akwai abubuwa da dama wanda yawanci za ka ga ai sai shugaban kasa ya ba da izini ba ba da umarni za a iya aiwatar da su duk da yana da mataimaki. Hmm. Amma hakan ba yana nuna cewa rashin lafiyarsa na zama na kasu ga tafiyar da al'amuran mulkinsa ba. Hmm. Dukkanin dan adam ai haka Allah ya halicce shi yau kana da lafiya gobe baka da ita. To wannan wani abu ne wanda kowane mutum na iya samunsa. Dr. Safiyan Ali mai biyar kenan ke tsokaci kan dawowar Buhari. To a shirinmu na hantsi za a ji ƙarshen wannan hirar. Kamar yadda kuka ji yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan wahalhalun da 'yan gudun hijira ke sha a sassan duniya, kama daga Iraki zuwa Siriya zuwa Najeriya da dai sauransu. Don haka wakilin muryar Amurka Victor Beti ya shirya wannan rahoton wanda abokin aikin Muladen Ibrahim a yawa ya fassara kuma zai karanta. ranar yau 20 ga watan yuni ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar 'yan gudun hijira a duk faɗin duniya sautari ana samun 'yan gudun hijira ne dai sakamakon rashin zaman lafiya da kan adabi wata al'umma ko kuma kwancin rayuwa kuma yawancin lokaci yara da mata ne suka fi fuskantar wannan hukubar wannan yasa ake kira ga gwamnatocin duniya da su yi hubbasa wajen ganin wannan annoba ta ragu kuma waɗanda suka samu kansu su samu sauƙin rayuwa wasu daga cikin abubuwan da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ke fata ganin yara da suka samu kansu cikin wannan halin shine shugabanni su tabbatar sun samu wadataccen ilimi kamar takwarorinsu waɗanda ba su cikin wannan yanayin rayuwa haka kuma kowane iyali ya samu matsuguni wanda zai tafiyar da rayuwarsa ba da tsangwama ba sai kuma kowane ɗan gudun hijira ya samu damar koyon wata sana'a ta yadda zai ba da gudunmuwarsa ga al'ummarsa. wata kungiyar bada agaji mai zaman kanta ta ce yanzu haka 'yan gudun hijira da yawan su kai dubu hudu ne farar hula suke zaune a tsibirin fallujah na ƙasar iraki wanda ko wannan ya faru ne tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta kwace yankin al-salam yanzu haka a mayar da su a wajen wani sansani da ke wajen birnin kalshen beri wani babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar norway ya shaidawa murya amurka daga kasar bagadaza cewa ko a ranar juma'a da ta gabata sai da 'yan gudun hijira su goma sha takwas suka mutu lokacin da suka yi kokarin arcewa daga inda suke shambeli ya ce waɗannan bayan allah sun yi karo da ajalin su ne ko biyo bayan kokarin da suka yi na bin hanyar nan da ake cewa tana da saukin wucewa amma ba san cewa rubuta wannan batu aka yi ba bisa ƙarya. two days ago when uh, at least 18 people we know of have been killed and uh, others injured just in this area. So it is a very fluid situation, and uh, we appeal for all parties to this conflict to establish real safe passages so that civilians can come out. Kalshenberg ya ce sama da yara dubu ashirin ne suka samu damar arcewa su bar kasar musamman daga lokacin da fada ya ƙara ƙazanta na ƙoƙarin ganin an ƙwace birnin Fallujah a ranar 23 ga watan Mayu. Sai dai kuma a waje ɗaya sojojin sama da ke da goyon bayan sojojin Amurka sun kai farmaki a yankin da kungiyar is take da karfi a arewacin masul yanzu haka dai yayin da ake ci gaba da tsabbace mayakan is a yankin manjib a syria waɗanda kuma kurdawa ne ke hakan sai kuma sojojin sa kai na arabia waɗanda 'yan kungiyar syrian democratic forces ne yanzu dai a waje ɗaya sojojin libya da ke biyayya ga sojojin haɗin kan ƙasar libyan suna ƙoƙarin ganin sun kutsa kai cikin ainihin wurin da ƙungiyar ta ke jin cewa nan ne babban tunganta da ke sirt To a gaida ladan da wannan. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Sai ranar na ya zo da cingom guda biyu a hannun shi. To ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina. Kawai sai ya janyo ni jikin shi. sai kawai ya ce mun wai shi biya shi cungom din shi sai nake ce mishi kamar ya tu zan biya ka cungom ɗinka to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana na ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce waya za da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi sai ce to shi kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai e ko in kashe ta jama'a assalamu alaikum a yau za mu ɗan jingine na wani ɗan lokaci batun da muka faro makonni uku da suka shige na ayuba alamsin wanda ya samu matsaloli masu yawa na rashin lafiya a sanadin magungunan da wani likita a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ya bashi muna jira mu ji ko asibitin zai mai da martani a yayin da wani masanin daban a yanzu haka yake duba shi ayuba a Lamsin bayan da ya ji labarin abin da ya same shi cikin wannan shiri na ciki da gaskiya yau za mu taɓa wani batu ne mai tayar da hankali wanda ya faru a garin gwarzo a jihar kano na wani wanda ake zargin ya ba wata budurwarsa cingam wanda ke ɗauke da wani magani a jiki ya yi lalata da ita ba tare da sauranta ba har ta sami ciki ya ba ta magunguna har sau biyu kan ta zubar da wannan ciki cikin bai zuba ba bayan da ta haihu kuma sai ya nemi da ta kashe ɗiyar da ta haifa ɗin ita kuma ta ce ba za ta yi ba da abu ya nemi fitowa sai tura wasu abokansa da suka yi ta bayyana cewar watakila ma dai ba ɗiyarsa ba ce aka yi ta kai da kawowa har zuwa ga 'yan hisba daga bisani aka shiga kotu shi wanda ake zargi ya yi amfani da cingam ya yi ma wannan yarinya mai suna Aisha Abdullahi Muhammad fyaɗe har ta yi ciki sunansa Sagir Lawal. Yana da wani aboki mai suna Abubakar Rawul wanda aka ce ko kuma ya yi ta gabatar da kansa ga ita Aisha da waɗanda suka santa a zaman ƙani ga gwamnan jihar Kano na yanzu. Masu sauraronmu ku biyo mu, ku ji bayani daga bakin Aisha na yadda wannan abu ya samo asali. Sunana Aisha Abdullahi Muhammad. muna zuwa gwarzo ne da yake akwatin mu a gwarzo sannan kuma akwai kamar family ɗinmu muna da su a gwarzo to idan haka muna zuwa hutu idan muka yi hutu a makaranta mukan je wurin to muna zuwa sai muka haɗu da wani a can gwarzo ana ce mishi sagir lawan to shi akwai wani kanin gwamna ana ce mai abubakar Rawul. abokin shi sagir din ne suna zuwa tare to sai ranar nan da ya zo shi sagir din kullum dai zai zo mai hira kullum zai zo mai hira mutu ya tafi sai ranar ne saurayin ki ne eh saurayi na ne sai ranar ne zo da cingom guda biyu a hannun shi sai ya bude ya ce gashi shi ko da yaushe yana da yawan son cin cungon ne shi yau ya ce bari ya taho min da shi ne masu ya karba sai dai ya ce gashi ya miƙo min irin a zuwan ya buɗe min to ban sani ba ya buɗe bai buɗe ba ni dai ya miƙo min to sai na ansa to ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina shi kuma ina gama ina cikin ci sai ta sai kika ji eh, sai kawai ya ce mun wai shi in biya shi cingom din shi sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka cingom ɗinka kawai sai ya janyo ni jikin shi ni kuma gaba ɗaya ba na jin ma wani karfi a jikina a sannan to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana sai na tashi na ce na yi wannan na ce ni gida zan shiga yana ta mun ma magana kawai sai na wuce cikin gidan na je da na je na zauna to ba daɗe ba haka da faruwa hakan sai kawai na ji don ni ban san ciki ba ban san wani ba sai na ji ana ta magana wai ciki ne da ni bayan watanni kenan eh sai aka dinga cewa ciki ne da ni sai wata yar uwata ta zo ta same ni ana ce mata nafisa sai na ce mata ciki sai ta ce me sai na ce ni gaskiya ban da ciki da ya zo sai nake gaya mishi to ranar sai ya zo na kira shi a waya da ya zo sai na ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce waya za da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi sai na ce to gashi dai ni dai na ji ana faɗa sai ya ce to watan ki nawa baki ga al'adanki ba sai na gaya mishi na ce wata ɗaya duk da wannan wanda ake ciki biyu sai ce to bari ya kawo mu magani sai ya kawo mu magani mm, to amma kafin lokacin lokacin da ya kwanta da ke baki ihu ko kuma ki gaya ma waɗansu waɗanda kuke tare da su tunda da dai iyayenki ba sa wurin a'a ni ba wanda na ga saboda a sannan gaba ɗaya kaina ya yi min wani iri ne sai na gaya mishi shine ya ce to bari zai kawo mun magani cikin zai zube sai ya kawo min magani da daddare ce in sha zuwa safiya to da na sha sai jini ya fara zuwa sai ya tsaya sai da ya kira ni a waya sai na ce mishi jini ya fara zuwa amma ya tsaya sai suka zo da wani likita shi ma dai a gurzan yake wani likita ne ya zo ya tattambaye ni ya nake jin jiki na diddi na farfada mishi sai shi ma ya ɗauko magani ya ce zai aiko shi da magani ya bani sai ya ba da maganin aka kawo to da na sha sai kawai nake yin masturation ina kamar yadda nake yi ya zo ya tafi haka mm, eh sai na zaton ko cikin ya zibe dan da muke magana ma da ita nafisan take cewa ana cewa ciki ne da ke na ce ni ba ciki bane tun da kin ga ina yin masturation sai ta ce to to dama ina zuwa an san magani maganin aljanu haka sai ni dai naga ga na yana ta girma kuma na ji ya min wani iri irin bana jin daɗin shi sai na ce to ni me yake damuna sai da na je gume maganin nake faɗa mishi na ce ni cikina sai na ji yana mun nauyi bana jin daɗin shi kuma gashi ya yi ƙato har ana cewa ma wai ciki ne da ni sai ya ce to ciki kuma sai ya ce eh. sai na gaggaya mishi dai abin da ya faru tsakanina da wannan dan a baya sai ya ce to ga magani ko ma menene a cikin zai wannan zai fito sai na ce to na gode ina shan maganin sai cikina ya fara ciwo ni kuma sai na tafi gidan mai maganin da na je gidan ba ma kowa don baya nan sai matan shi haka da irin makwabtansu nan dai na yi ta wannan ciki na ciwo a gidan shi na haihu sai da na haihu ya je ya samu mai garin garinsu ya gaya mishi sai ya ce to shikenan tun da lafiyan ta kalau sai ta tafi gida washe gari sai suka sani a mota na taho gida to na taho nan gwarzo wurin antina to na to sai nan ma na ji cikina ya kama ciwo sai muka je asibiti na ce mai motan ya kai na asibiti da muka je asibitin to a asibitin sai na haɗu da wata 'yar mai asibitin nan dai na gaggaya mata abin da yake faruwa ta babbani magunguna ta min allura sai ta ce ina da numban shi sai na ce mata e sai ta ce tunga gashi sai na ɗauko mata layi na sai ta sa a wayanta sai ta ga numban sai ta danna ta ce kawai in kira shi in ce mai na haihu tana kiran sai yana ɗagawa sai na ce mishi aisha ne na haihu sai caye kamar yakin haihu sai na ce e cikin da ka ban magani ka ce zai zube bai zube ba gashi na haihu sai ya ce shi fa baya son wasa sai ta ce ce mishi ba wasa nake ba ga ma yarinyar muna asibiti sai na gaya mishi sai ta to yanzu ya nake ganin za a yi sai ta ce ce mai ni duk abin da ya ce tun da ni ban san ya za a yi ba gashi a gida ba wanda ya sani sai ta to shi kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai eh ko in kashe ta mm. sai na ce ni gaskiya ba zan iya ba sai ta likitan ta ce ki ce za ki je asibiti kina asibiti ne wurin wata wacce kika sani haka kuna mutunci sai na gaya mishi sai cewa in ce likitan ta yi mata allura ta mutu da ya faɗa min haka sai ya eh, bai zo wurin ba shi yana gwarza sani sai na gaya sai na ce mishi ya za a in gaya mata haka ka san fa wannan bambai kes ne gwanda kawai ka gaya min yadda za a yi sai likitan ta ce to ki ce masa idan aka kashe yarinyar ne za a yi kenan sai na gaya mishi sai caye wai sai kawai in dawo tun da ba wanda ya sani sai mu yi aure sai ta ce na ce mishi to sai ce an ba zan iya kashe ta ba kawai idan na taho in yarda ita a hanya sai likitan ta ce to shi kenan in ce mishi to gobe zan zo gwarza sai mu haɗu na gaya mishi haka sai ce to idan na zo gwarza in kira shi da muka shirya to na je gidan kawuna nan manumfashi sai suka ɗauko ni suka kawo nan gwarzan gidan antinmu da muka zo gwarzan sai muka kira shi da muka kira shi a wayan ita na fisa sai ya ɗaga sai ya ce ya magana mu sai na ce e ka zo gani a gwarzan sai ce ni da waye sai na ce ni kaɗai sai kuma na zo sai ita nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta yana da exam ne amma idan ya dawo zai zo bari ya turo abokin shi sai na ce to da nafisa ta tambayar na gaya mata abin da ya ce mu sai ta yi ta masifa ta an shi wayan ta ce mishi ai wannan ba kes din abokin shi bane nashi ne shine zai zo da kanshi Aisha ta ce Sagir Lawal ya tura Abubakar Rawul domin ya je ga yarinyar da idanunsa. Za mu ji abubuwan da suka faru daga nan a mu na gaba. A huta lafiya. Lallai a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga karatun Alƙur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan. Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq, Tahfizul Qur'an for Allah Babidi Islamic Academy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يت يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار تو a alhamdulillah mun amfana da taimakon matan shugaban kasa ganin shinkafa ganin wake ganin tumatiri ganin magi ganin madara To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji abin da ya sa waɗannan mabukatan ke tarafka godiya yanzu kan ga sahabu da labarai amma fa a takaice. a ƙasar rasha hukumomi jiya lahadi suka fara gudanar da bincike sa'o'i bayan da yara akalla goma sha hudu suka da suke halarta wasu shirye-shiryen bazara na matasa a arewa maso gabashin ƙasar suka mutu lokacin da kananan jiragen ruwa da suke ciki suka kife lokacin da ake ruwan sama a wani tafki kusa da kan iyakar kasar da finland da yake magana jiya ladi kakakin hukumar binciken kasar ya ce yara 47 da manya hudu waɗanda suka musu jagora da horaswa suna cikin kananan jiragen ruwa hudu lokacin da bala'in ya auku hakan ya ce an tsare mutane hudu waɗanda suke aiki a sansanin da aka shirya domin matasan saboda a yi musu tambayoyi da wasu manya biyu waɗanda ake zargi su ne suka shirya balaguro cikin kwale-kwalen. shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma gida abuja bayan kusan mako biyu yana ingila inda ya jinyar kunne lafiya na kun ganni na ina duba fareti shugaban na najeriya ga gungun manema labarai a tashar jiragen sama ina da karfi idan ma kana jin za ka yi kokawa ne da ni to bismillah aka ce shugaban yana faɗa da harshen hausa hukumomi a sudan ta kudu suna zargin wani bangare na hukumomin kasa da kasa da kokarin yau gwamnatin kasar da ke juba babban birnin kasar zagon kasa ta wajen zaga kungiyoyin fararen hula da ma'aikatan gwamnatin kasar su yi bore ministan yada labaran kasar michael nukwe wadda ya yi wannan zargi ya ce wannan wani yunkuri ne na kifar da gwamnati a iraki mutane dubu talatin ne suka fita daga birnin fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce yayin da sojojin iraki suka kutsa tsakiyar birnin suka tilasta mayakan sa kai na asis gudu zuwa arewa maso yammacin wannan birni duk da wato dan karen zafin bazara a kasar wasu mutane masu yawa waɗanda suka tsere a filin allah haka suke kwanciya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tayani da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da injiniya na wannan lokacin wato Zubair dan mutan Turkiya ni ina ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.